Me ka zo yi ɗaki na yanzu da daddaren nan? A'a sako ne dama aka bayar aka ce na kawo miki. Sako aka baka kamun kuma yanzu da daddaren tuntuni ba a baka ba. Kuma ma ba nana ka shigowa ɗaki na ba. A'a ai sakon ne na gaggawa ne ranki shi daɗi. Ai shine aka ce in zo ai in kawo miki ai ranki ranki daɗi. <laughs> kai jama'a yarinya ta mutu an ɗauke ta an kai ta kabarinta an binne an yi addu'a an watse amma a dinga bin mutane da tuhume-tuhume da tambayoyi 'yan sanda nan idan suka tsaya suna min tambayoyin nan suna ta tambaya ta a kaina yadda ka san wallahi yadda fargaba da gaba na ya tabaduwa haka suke mutumin ne saka na a gaba yana min tambayoyi haba To ai in gaya maka idan ka ga inda yake tambaya na ya tambaye ni wannan ya tambaye ni wannan kai hatta in takaita maka zance ka dai ga Hajiya da Alhaji su suka haifi yarinya nan to kusan ma in ce kamar zargin su yake akan kismatuwanta. Kai jama'a gaskiya ina <laughs> wallahi ina kai kai kai kai kai dan <sighs> sanda ba shi da dama idan ya tsaya a kaina yana min tambayoyin nan yadda ka san mala'ikan kabari haka haka nake jin tambayoyinsa. kuma ya zo ya wuki-wuki ka duburburce ka rasa ma abin da yake ma zafi har ma wani lokacin wallahi wata ran wannan sai ya sa wani ya je ya faɗa abin da ba ike shi kenan ba abin da baka aikata ba wallahi ka iya ƙarya to aini gumma a gane wanda yake sannan dukkan mu kowa ya huta da tuhume-tuhumen da ake gumma a gane wanda yake sannan kita da gabara can kayan yanzu kin ma kisan akai kenan in ban da dakikanci da shashanci irin naku na mata da damsul basirati ki zo ki ringa wani ma wani tunanin wai kisa aka yi lissafa lissafa ne na banza na likita ya je ya auna aunan banza ya je ya gaya musu su kuma da yake masu su ma tunanin banza ne suka ɗiba abin suka je shine suke wannan bincike bincike suke wahalar da mu mu yana wuyan wallahi alhakinmu yana wuyan likita saboda shi ya janyo mana duk wannan abubuwan ake ta bincikar wanda yake ba shi kenan ba. Lado, Ka ga wannan al'amari na kisan Salma? Akwai abin mamaki a ciki. Kada ga Raja. Malam Scorpion, jiki magayi ne ba. Ina so ka ci gaba da bani labarin abin da ka fara bani ka zo min har ƙarshe domin kai ma ka huta kuma mu huta. idan kuma ka fi so ka ci gaba da ji a jikinka ne to babu damuwa mu dai ba za mu gaji da kirɓarka ba yalla bai dan Allah dan annabi ka rufa min asiri yalla bai zan baka labarin abin da na sani ina sauraron ka ci gaba da bayani har ga Allah yalla bai na yi niyyar kashe Salma saboda haushin abin da ta yi masu supermarket ina zuwa gidan ke karamin mara kunya tashi ki tashi daga bacci in tabbatar miki da ni ne cikakken mara kunya ke karamin mara kunya ce gani na zo har ɗakin naki in kashe ki in tabbatar miki da cikakken mara kunya ne ni ni da kika mara a supermarket na zo in nuna miki ni ba abin rainawa bane na fi karfin haka babu laifi mun ɗan yaji wani abu kaɗan daga gare ka wanda zai taimaka mana wajen gabatar da binciken bincikenmu amma baka sani hakan ba yana nufin ka kubuta ba ne har yanzu kana cikin zira saboda bamu da tabbacin cewa ba kai bane ka kashe ta saboda haka za mu ci gaba da rike ka a nan har sai lokacin da ma binciken mu mu gano gaskiya Assalamu alaikum. Sanda zuwa Ya gida? Lafiya kalau kawai na wuni. Ya kuwa da kuwa. Lafiya kalau. Salma. Na. Zuwa ne mun yi magana da ke. ya ya ce min zai kai ki kasar waje? A can za ki yi digiri ɗinki ko? Eh. Dan har ya ce min ma ya sami miki passport ko? yawwa na ji daɗi abin da nake so da ke ne salma dan allah dan annabi salma idan kika ji ki rike mutuncin kanki ki kula da addininki kar ki sake ki zubar mana da mutuncin gidanmu kin ji insha Allah kawo za ku same ni mai tsoron Allah kuma insha Allah abin da kuka tura ni shi zan je in kuma idan na tashi dawowa zan dawo da best results ɗin da kowa sai alfahari da yawwa <laughs> yata ta kai na haka nake so na ji kuma kawo ka san me wallahi idan na dawo ba zan zauna a gidan nan ba gidan ka zan koma saboda wallahi ka fa abba da hajiya su ai kar gidan ni kaina na fi so ki koma gidan nawa kin san da ina ji da ke ko yawwa ni bari je don wuce ofis. Ka za ka wuce? Hmm. To ka gaida gida. To za ta je. Hello. ba kamar tun da salma ta rasu gabaki ɗaya ka kasa samun sukuni ka kasa cin abinci baka da aikin yi sai tunani gabaki ɗaya ka ba baka da na komai sai nazari nazarin abin da baka kai karan kanka baka da hujjar wannan ɗin shi safiya kenan a hankali na ba zai taɓa kwanciya ba kuma ba zan daina zillimi ba kar ki manta yarinyar nan fa jini na ce da mahaifinta da ni uwar mu ɗaya uban mu ɗaya wallahi jin salama nake tamkar idda na yafa a cikin ciki na ta yaya hankali na ba zai tashi ba to amma ai ba wani shaida da aka bari ba lallai ka gano wanda suka yi kisan ba babu wani hujja da suka bari ko kuma shaida da zai sa ka gano hakan Haka ne. Amma kin san yanayin aiki. Sannan kuma akwai mutanen da ake zargi akan wannan kes ɗin. Saboda haka zan ci gaba da tunani da bincike na a kansu. Insha Allahu, insha Allah sai na tono abin da aka binne. Ko da kuwa nisan ramin ya kai zira'i dubu ne. Ke dai kawai ki da addu'a. Allah ba ku sa'a ya tona asirinsu amma ka yi haƙuri ka ci abincin nan ko kaɗan ne ka ji yalla bai tafiya kawai muke yi ni baka ce da ni ga inda za mu je ba. Ado kenan. So nake ka kai ni gidan su Bashir. saurayin salma <laughs> Yallaɓe kenan yau bashir din ma binciken ya zo kansa kenan amma dai ai na gaya maka rabon da ya zo gidan nan ya fi wata biyar alaƙa su ta riga ta datse da salma babu wani alaka yanzu tsakaninsu. lado kenan ai babu ruwan bincike da haka kai dai ka kai ni gidansa kawai ina son ganinsa. sa shi kenan je yalla Allah ya kai mu lafiya a'a tafi a hankali mana a yo ai ba dai mai gaggawa mu je ko to ai dai ka tafi a hankali fi ai kin Allah kai mu lafiya Malam Bashir ina so in tambaye ka wace matsala kuka samu da Salma har ya kai ga kun samu matsala akan soyayya ku kuren Wato yalla bai ka san tsakanin harshe da haƙori ma ana samun matsala ballantana tsakanin soyayya da take tsakanin ɗan adam da ɗan adam a abin da na lura shine ba wani abu ba ne rashin fahimta ne da kuma rashin haƙuri salma ba ta da haƙuri da na fuskanci salma ba ta da haƙuri sai na ga ai ya kamata to da ba zan iya zaman aure da ita ba in yi haƙuri in bata in yi bauta gaskiya ne salma tana da fushi amma kai kuma a wannan lokacin kai ma baka fusata ba ma'ana ko ka rama abinda ta maka na rai ai ka san salma yarwata ce tun da mahaifiyarta iyar mahaifiyata ce kamar yadda kake a wajen mahaifinta haka ni ma nake a wajen su kako ba zan so in yi wannan bata dangantakan da yake tsakanina da su ba. wannan gaskiya ne Ah, Malam Bashir, ka san zuciya ba ta da ƙashi. A lokacin da ku samu wannan matsalar, ita Salma ba ta ci ma mutunci ba, ko ta maka wani wulaƙanci wanda zai maka ciwo ya sa ka hasala. Sannan kuma Salma takan kama ziyara gida ne ko kuma a wani gudu kuke haɗuwa. Gaskiya ni da Salma ba mu taɓa yin sa'in sa da ita ba. Ko ɗaya. Kuma inda muke haɗuwa shine cikin gidansu. ba mu taɓa haɗuwa a hanya ko a titi ko a wani guri ba daga gidansu sai gidansu wannan shi Malam Bashir ni zan koma sai kuma idan wani abu ya faɗo ma'ana na sake ganinka buƙatar ganinka zan dawo yalla bai kenan yayin ka yi shiru ka kura min ido kuma kana wani dogon tunani Lado kenan ka san mutuwar yarinyar nan Salma eh. ta girgiza ni haka kullum sai tunaninta nake da biganta abin ya kasa fita a raina lafiya hakan Allah ya ji kan Salma ya gafarta mata amin ko kuma Allah ya sa in ta mu ta zo mu ci gari imani amin kwantar da hankalinka jikinka ya daina karkarwa babu abin da zamu maka muddin ka ba mu haɗin kai Oga kamar ni, ni ne nake ta bani haɗin kai, ni fa abin da na aka da binciken da na aka da ne aka dinga zirga zirga yana oga kamar. Na yi bincike, kaf gidan Alhaji babu mutumin da yake amfani da ba ce kai. Lado, menene ya kai wannan mansiletar ɗakin Salma a ranar da ta? Eh, eh, idan kai min ƙarya fuskarka sai ta fi wannan na kwancan muni sau goma kuma zan sa a karya ƙafafuwanka da hannayenka Da Allah da Allah mai zama ya haƙuri, da Allah da Allah ka a taɓa ni wallahi tallahi oga ka ban zan faɗa muku gaskiya da Allah ka ko taɓa ni ina jin karce ya aka yi mai faru wallahi ni ne da Allah ka ko taɓa ni wallahi dan Allah dan Allah ba ya hakuri da ga muku gaskiya da abin da na sai abin da ya faru da Salma da abin da ya faru da kanna da zan faɗa ina jin ka Lado gidan Bashir za ka kai ni Salma Bashir kuma ko ba za ka je ba ne ha na isa ai duk da ya ce ainihin za a ainihin da a kai ki ai ka sani rashin bin umarni zai iya ja maka asarar aikinka eh to kuma haka ne kuma wallahi na sani sarai eh Allah ya baki hakuri Allah ya wuce zuciya <laughs> ranka daɗe barka da fitowa Allah yi har yanzu kana nan kana zaman jira ai muna nan ina ta jira to na gode na gode Allah saka da alheri a'a ah, ah, har da wahala haka mm. yanzu za a tafi ne ko ku a in je in dawo a'a tsaya za ku tafi yanzu to ta shige eh. <laughs> ah, ke ya ake ciki yanzu to ka san dai ba baban mana gida ina tunanin sai jibi ko eh haka ne amma to ai za mu yi waya ko ba matsala za ka iya kira anytime daga ina kuke haka karfe nawa a ina kuka tsaya wallahi abba lado yanzu ga shi har lokaci ya kure amma kun je kun tsaya kuna me me ya tsayar da wallahi mota ce ta mana lalata har zuwa ne ma sai da na je na neman bakalike muka zo aka aka aka gyara motar shine muka ko to ke me yasa baki bugo waya ba duk inda kike in je in dauko ki wala abu abu ne bai zo kai kuma ka tsaya kai wa mutane kerere zai raƙaru kana kallon su idan ka cikin idan mutane fita ka ba mu ke kuma ɗauki wannan ka shiga ciki hajiya tana nan ta baki abinci ki ci ba na son ƙwarsa ta kama ki. Ni zan Bashir, wace ce wannan? Sai dai ke in tambaye ki wace ce ke? Dakata ba da ke nake ba da shi nake. Salma, I can explain. Explain what? Ba da lokacin sauraron ka. Yalla mai ku ringa yi da Hausa bana ji. Salma, tsaya in miki bayani, za ki fahimci komai. Ba da lokacin sauraron ka. Lado mu tafi. To. Salma, Salma, Salma, Salma. Don't you dare call my name again. Mm. to kaji wallahi mm. to shi kenan shi kuma saboda sun samu wannan matsalar sai ya zago sai zai kashe ta kenan ko a'a ba shi ya kashe ta ba ran kashe daɗe to ya kashe ta ina bai bayan manyan haka ne da sati ɗaya haba salma haba salma wace irin magana kike wannan kaman wacce ba ta waye ba ya saki bar ciki a jikinki kaga ni ba dogon zance na zoji a gurinka ba kai abin da nake so da kai shine ka zo mu yi aure kawai mu huta to ai hakan ma ba zai samu rufa kan masu yi to ya kake so ai kawai a zubar da ciki a zubar da ciki ni in yi kisan kai wala ba za a taba haɗa kai da ni a yi kisan kai ba salma ki saurare ni wannan abin shi kadai za mu yi mu samu kwanciyar hankali sannan mu fita daga cikin kunya duk wanda zai wani magana ya kasa faɗa amma idan muka bari wallahi duk abin da muka yi salma sai an zo an gane sannan sai an samu a cikin kunya mun kasa sanin abin da yake mana daɗi kaga ni babu wata magana da zaka faɗa min in ji ta kawai abin da na sani shine ba zan iya kisan kai ba kaga tafiya ta haba salma me kuma abin tashi hankali a cikin wannan al'amarin Bashir, zuciyarka ake kekeshe take. Imaninka na da rauni. Duk mutumin da zai saba wa Allah ya kasance baya nadama to hakika yana tare da shi ɗin. Na yi nadamar sanin. Na nadamar zuciyata da shi ɗin da suka bari suka ribace ni a kanka. Har na aikata wannan sako. Salma, abin da ya faru ya riga ya faru kuma ya wuce. Ki je kawai ki rinka istighfari. Allah mai gafara ne. Dan Allah mai gafara ne, sai mu aikata abin da ya hane mu da shi na yi nadamar saninka ka riga da ka cuce ni bashir salma wallahi ne ma ba da san ra'ayina na aikata wannan abin ba tsananin san da nake miki ne yasa na aikata wannan ƙarya kake yi idan da suna kake tsakani da Allah a bisa ra'ayi sunnar ma'aiki da ba za ka bari ni abin da muka yi Salma, Salma, Salma, tsaki. Ah, yabba tamawa, <laughs> ni inda abin da yake birge ni da ke, damuwa da kike da ni. Gaba ɗaya yake ɗauko abinci na akan lokaci, kamar kisan ina jin yunwa. To dakata. Ba zan baka ba sai ka gaya min abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa? To bayanin me zan miki kuma? Me yake faruwa? Kullum Salma idan za ta dawo gidan nan da kuka da bakin cikin kuka da bakin ciki take dawo gidan nan mun rasa gane me ke damunta. Shi yasa na ga kai ne wanda ya cancanta in zo in tambaye ka domin kai min wannan bayanin. To to to wallahi kin ga tabawa? Tabawa. Tabawa. Tabawa sau nawa na faɗa. Kin ga ki kiyaye kanki. Ki fita daga shirgin da ba naki ba. ki tsaya iya huruminki kar ki je a garin fikale-fikalen ki da shishigi da tutsa kai ki zo ki zo ki jan wa kanki jan gongoma ke ba da ni duk yan aiki ne a yau masu kuɗi in suka ga dama sai su sallame ki kuma wasu za su ɗebo gasu nan bila adadin kuma shine za ki zo kina shiga hurumin da ba naki ba to billahi lazi ki kiyaye kanki in gaya miki ka allura ta tono garma To dama ni hajiya ce ta ce min tambaye ka saboda ta tambaye ta ta tambaye ta me hidamin har yanzu bata gaya mata damuwanta ba shi yasa ta idan naga ta ce min tambaye ka in ji ko kai ka san me ke faruwa to hajiya sai ce miki a tambaye ta ni ina ruwa na ko munafurci kuke so a yi ko so kuke nan ga saka mata ido munafiki ne ni ne za a tambaye ni iye ko me kuka kuma da ni ko a shikenan sai ringa zuwa ina saka mata ido ko ina ruwa na da abin da hajji ta yi ta yi mana ina ruwa na me ya shalle me ya shafe ni Ni a tambaye ni na abin da yake damu na mana ba a tambaye ka abin da yake damunta ba ko dan ni ba ni da gata ba iyaye na ba sa sama kamar tsuntsaye. Kaji kai. Bashir. inda na san cewa soyayya na da illa da cutarwa irin yadda ka da tun farko ban bari na fara saka ba. Salma, shi fa so ba ƙarya ba ne. Kina so na ina son ki. Duk abin da zai faru a tsakanin da ke babu batun cutarwa a ciki. To hakika zai gaba daidai ba. Dan kana so na ina son ka sai mu riga keɓewa muna aikata zunubi. Daɗi na da ke kenan Salma. Kullum kina cikin wa'azi. So kike mu rinka yin soyayya irin na mutanen da? sai sati sati za mu rinka haduwa, ko kuma in je gidanku kina daga jikin bango ina jikin bango ba ma jin ko numfashin juna ku hakan shine wayewa hakan shine zai sa ka ga darajata to shike bayan mun gama zubar da albarkar auren a waje a wajen ki kenan haka ni a waje na har gobe kamar lu'ulu'u nake ganin ki saboda darajar ki da yake cikin zuciyata ni ba ka ina nake mutu kana son ka mutu a gara ta rayu ta nuna nuna nuna rayu ita ta mutu wallahi ranka ashe kana son wallahi eh ashe kana son kanka idan aka samu matsala eh a abin da zan faɗa maka haka ne wallahi tallahi zaka gummace ba a taɓa halittan ka ba a duniya la ilaha illallah amma kuma idan kai abin da na faɗa maka eh. ina ga duk garin nan sai an yi kwatance da kai Allah ya sa zaka hau motar da kake so eh. zaka bar direbanci a gidan nan eh. kai da kanka wani ne zai zo ya tuka ka Allah ya sa haka Allah ya sa haka sannan zaka sa manyan kaya kana da farma ko da ƙarya ka faɗa gaskiya ce haka yake amma idan ka samu matsala eh. to tabbas barzakku za ta yi babu a yorin eh, ranka daɗe ni fa ba ni ne mai cikin nan ba ina ruwa na ta je can ta mutuwa ranka ya daɗe wallahi ta mutu ni ni ni ni nan tsira shi kenan wallahi ranka ne shin baka a yo kuɗi kai ranka ne ni ne nake ina son kuɗi wallahi ba ka son sutura me tsada ba abin da ba na so wallahi na alheri ba ka son kai quality ka zama mutumin kanka eh sai ma kwa sai ma to lado ka aikata wannan abin da na faɗa maka kar a samu matsala idan aka samu matsala ka gani dan kwanta ne to za su yi amfani da wannan damar ba za su wulakanta ni zan yi amfani da wannan damar ne ma to kaga kai kuma direbanci ne kawo ka wannan gidan baka da kowa neman abin da zaka ci kake mm. yanzu idan ka samu ka fi karfin abin da zaka ci ai hankalinka ya kwanta eh sosai sosai kwa sosai kwa sai ka a kashe ta eh. To Lado, ina son ka samu waje inda kowa ba zai ganka ba. To cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka kashe ta hankalinka a kwance ka ka tada hankalinka ku kaɗan. To kai daɗe an gama. Ai in za a bani wannan kuɗin da ka lissafa za su zama mallaki na nawa. Wallahi ko hannu ka ce in kashe ta zan. Wallahi wata ƙanwar ta ce gagararriya. Wallahi kai daɗe babu damuwa. Na gode sosai kai daɗe ba komai. Na gode. To shi Me ka zo yi ɗaki na yanzu da daddaren nan? A'a sako ne dama aka bayar aka ce na kawo miki. Sako aka baka kamun kuma yanzu da daddaren tuntuni ba a baka ba. Kuma ma ba nana ka shigowa ɗaki na ba. A'a ai sakon ne na gaggawa ne ranki shi daɗi. Ai shine aka ce in zo ai in kawo miki ai ranki ranki daɗi. <laughs> zuciya ya hau kaina duk iya yanzu abin da za a yi da huta zuciya ta mani ta kwanta in daina fargaba salba mutum ce lado lado kun cuce mu me wannan yarinyar ta muku lado akan abin da bai kai ya kawo ba ku ɗauki nan ta lado Bashir, ɗauki wayar, ka shi ka ce mishi kana nan. ku yi magana domin kamar da ku saba ka tambaye shi yana ina ka gaya mishi ko ku a lambu ko a wani guri daban ba ya ɗauka kashi magana Assalamu alaikum. Yawwa Lado. Kana ina ne tun jiya nake kiran wayanka na ji ta kashi. Oga Bashir wallahi ba caji ne waya. To yanzu kana ina? Yanzu ina nan hajiya ta aikin. To ina son ganin kai yanzu yanzu nan. A ina za mu haɗu? Eh, mu haɗu a lambu. To shi kenan ba matsala. To shi kenan, Ina bai ba gara a gaya mai beli na ba. Ta! Kurwa ya Ka Scorpion. Na ce ko ɗin yanzu ya beli na. Za ka shiru ko yaya? Scorpion! su. Kai Allah ya taimake ka. kayi an samu abin da ake so an gano mai laifi saboda haka Allah ya taimake ka kayi furi da yalla bai tunda ni na furi da an kyale na wuce gida a'a ka jira ni na dawo sai na sake ka sai ka tafi gida to da shi tashi mutu ina dan ofisa ne kuma ina za a je ni Allah ba aikin kamar aini na rasa ma mai zance yanzu a ce bashir shi da yake dan uwanta na jini shi ne zai lalata mata rayuwa sannan kuma ya yi amfani da wata dama ya sa a kashe ta don biyan bukatar don sa ya dan adam kenan wato in kana zaton wuta a makera sai ka zo ka tadda shi a masaka yan saboda Allah Bashir dan uwan Salma ne fa na jini. A ce Bashir ne zai mata irin wannan cin zarafin. Ƙarshe ma ya halakar da ita. To ai dama shi yasa to da dama ake gudun barin yarinya ta dinga soyayya da wani aboye Kun gani yanzu ku duba kuka irin tarbiyya da kuka bawa Salma. Kun yi ƙoƙari iya ƙoƙarin ku matuƙa. Amma sai gashi a karan banza. bashir ya zo lalata mata tarbiyyar da kuka bata kuma daɗin daɗawa ma bashir ya salwantar da rayuwar salma saboda wani biyan sa na kansa wannan wani irin rayuwa ce yanzu dai gashi ya shiga hannu ai kuma menene za su ja jikinsu ni in dai a san raina ne kuma ra'ayina ne ba na son a taɓa sakinsa su riƙe shi su mai mummunan hukunci saboda idan aka bar shi a cikin gari ba a san 'ya'ya dubu nawa zai salwantar da rayuwarsu ba ba a san 'ya'ya nawa zai wulaƙanta su ba bashir ya cuce bashir ya cuce na alhaji na da na sanin sanin bashir a matsayin dan uwa ai ma yanzu kes ma baya hannun kowa yana hannun kun ga yanzu ana cajin su da kes biyu ne na farko dai kes ɗin bashir ya lalata rayuwar salma abu na biyu kuma shi da lado sun haɗu sun haɗa baki sun salwantar da rayuwarta ki haƙuri abin da za a yara ni zan koma to masha Allah na da na sanin sanin bashir a matsayin ɗan uwana Alhaji Bashir faɗan gidan ƙanwata ce amma Bashir ne zai mu irin wannan can mutuncin Na tsani Bashir. Na tsani Bashir. Ba zan taɓa yafe mishi ba har abada. Na tsani shi. Na tsani Bashir. <laughs> Na tsani Bashir. Na tsane shi. Ya na ganki da jaka. Ina za ki je? Gidanmu za ni. Gidanku kuma? Saboda me? To ka gaya mu me amfanin zama a wannan gidan mai kama da kango. Haba Safiya. Ya za ki kalli gidan nan ki ce mai mai kama da kango gidan da ba abin da ban tanada ba saboda faranta miki rai? To me marabansa da kango? Sai ka fita tun safe ba ni da abokin hira ba mai ɗebe min kewa in ka fita tun saba ka dawa sai cikin dare gaskiya na gaji in gidan mu zanta safiya safiya ina so don Allah don annabi ki kwantar da hankalinki kuma ki tuna wallahi babu wani abu madawwami insha Allah komai zai wuce kamar mama ba taɓa yi ba na yi miki alƙawari insha Allah zan gyara ni ma Allah ba a san raina nake hakan ba dole ce kawai ta san gaskiya na gaci. duk soyayya da ka nuna min kafin ka aure ni amma shine da ka shigo da ni cikin gidanka zaka dinga kuntata mu yanzu idan mun haifi yara ya me zan ce musu ba za su saba da mahaifinsu ba in ka fita tun safe baka dawowa sai dare na gaci. na sani na sani ki kara hakuri kin ji ban jikan